mansur hajiya ki ka shigo gida ka sallama ka yanzu kai mansur ko a garin da babu addini kana tunanin za a yarda da cikin da matar mace za ta shiga gidan aure da ki ta haife shi cikin ƙasa da watannin da ba su kai na haihuwa ba hajiya ban fahimci me ke ba kana tunanin yanzu za ka ce cikin da hafsa ta haifa a gidanka naka ne ko dai kunyo cikin ku a waje shi yasa ka tsaya kai da fata sai da kaga ka aure ta aure na da hafsa wai wata nawa tambaya ta kake yi to ai na ga akwai bukatar mu samu fahimtar juna da ni aurenka da wannan matar duka duka yau yanzu ya be wata shida da kwana tara ba to alhamdulillah kin ga kin ba kanki ansa ko ba haka ba abu da nake so ki gane shi lamari irin wannan ba a zafafawa ko ba haka ba na san cewa kina da ilimin addini ilimin alkur'ani kina da shi daidai gwargwado ko ba ka ba wannan bugabugar da kike yau da gobe da fitar da kike na san ba ta sa ilimin ya ya ne ba ya kamata ki rinka amfani da hankalinki wani Allah subhanahu wa ta'ala ma ce a Qur'ani mai tsarki ni hmm? me yake a suratul baqara a cikin a cikin da ya tukunna a cikin wata talatin ko ba ka ba in aka cire in aka cire wata ashirin da sauran nawa ki ce mu sauran shida wata shi ne isa mace ta yi ba kuma da zandudawa a wata aƙabu ya ce wata da 24 ne ka ware domin shayarwa ya kamata ki rinka amfani kai ki manta ba hanga san alkur'ani ga kin kin shigo ba abu hajji da Allah da malami Allah ya gafarta malam eh nace Allah ya gafarta malam naji ayoyin da ka faɗa gaskiya ne Mansur amma har yanzu aurenka da Hafsat akwai sauran shakku a ciki wannan maganar shakku ni abinda nake so dan Allah hajiya kin ga wannan maganar da kika faɗa idan abun gurin ne wallahi duka za a miki nan dai nan da kike dama kike da kama ni dan wanki ne in so kin zo kin ga mun duk wani babu yanda zan miki saboda ki ayata ce ko ba ka ba ciki uwa dai uba dai ya fi ka amma dan Allah da Allah ko dan gaba kama ta ki dinga irin wannan ba dan Allah da girman ki da shekarun ki haba kake ga ba kima bane ba girma bane ban sir hato yanzu da wani guri kika da kika yi wa ya san me zai jawo amma ai kan karaɗe da karaɗe kanka da kanka ko to kuma duk da haka ai ko shi ma ai an san gurin irin maganar da ya cancanta a zo a yi ta ne da ce amma ba dan kawai ina dan uwanki ba kowace irin magana za ki zo ki dauko ki ki dinga gaya maka haka a wani gurin ne suka rufe ki da duka ba yayi mansur wallahi wuyan ka ya isa yanka haka ne wato kadan gogo agoba nake shi yasa ka tafi ka bani ko maryam kina ji na abin da muke da mansur ko yayi ina jin komai ni yayi ba man shi bane wannan ba fiyon ku da Mansur bane wanda ne me ya matsala ki Maryam ya kin san ko har yanzu matsalar Mansur kina nufin ki ce har yanzu bai samu sauki ba wallahi sai abin da ya gaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a'a yaya mai karan ba min haka ne mai girma da members na kokas party a ga lokaci ya yi na sake tsaye da 'yan takara yaya za mu yi da wannan matsala wadda muke da ita a party mai girma ciyaman a malam lawan makasudin zaman mu kenan abin da ya tara mu kenan ku ga wace hanya ce mafita ma da gidan zaman da muka yi kenan yanzu mai girma ciyaman ga shawara ku ba ka ba mm. tunde party ya duba ya kamata yi kuma ana so wanda na da kurjinin jama'a wanda na da alheri a cikin jama'a mm. shi ne party na so sai din a sama ci nasara mm. akwai yaruwan sofon yan takaram mm. asiya wanda duka inda zai suje sai ta ji ta ne a gaba sannan zai ta biyo ba a biyo ba ko ba haka ba hmm. me zai hana fati duba a doko ta don an ya cancanci a sa ta musulun takara hmm. to to Allah shi taimaki ciyaman ai faduwa ma ta zo daidai zama ita hasiya abba ai yayyar ita hajiya hafsa din hajiya karima eh ai ni abin da nake gani ita asiya din hmm. ah, kamar yadda kuka ba da shawara cewa sai da ita to ita ma ya kamata mu shawarce ta eh, ko eh, mu shawarce ta mu ji ra'ayinta eh. don kowa yana da irin ra'ayin ah, kuma bayan haka ya kamata ita ma a sanar da mahaifiyarta eh wannan gaskiya ya yi ko a yi ya yi kowa ya amince inda wani mai wani abu bayan kan sai bayan mun tashi kuma ah, hmm, sai ku da kar kar adin a konum na a cikin magana ba ah, hmm. gaskiya ta wani magana a kara baya hmm. ba a mu gaskiya a'a a malam ana yaduwa kar a zuwa tsaye da yake zama mana kuma irin wancan ah. Ah. wannan Allah ya tabbata mana da amin amin amin amin dan Allah tambaye ki Hafsa me yasa kika yi tsalle kika dire kika hana yarinya nan ta tsaya a siyasar nan samu ko akan ayyukan nan namu da muke yi na NGO din nan ko kin ga mun samu dama da za a cuccusa duk waɗansu abubuwa da mutane za su fahimta a kan wannan abu amma ki tsalle ki dire ki ce a haba yayi kin san dalilin da yasa ba na sanya ranar ta tsaya kan siyasa ne ban san wani dalili ba Assalamu alaikum. San su. kin zauna kin tsura mana ido. Kina kallon batun na magana. Tashi shiga cikin da Allah. Tashi da Allah ki aikin yawwa kin ƙara ka duba shi kuma baka ce mana komai ba shi ne ce wani in zo in eh wato dama ai ba wani abu ne kamar da yake gani a gaskiya abin da muka gano shine wannan rashin lafiyar da ta samu alaji ta same shi ba tun yanzu ba ta daɗe a jikinsa to amma ina ga rashin kulawa da abin shi ya ta har ta kai wannan mataki to amma yanzu gwaje-gwajen da muke yi muke son mu karasa idan har Allah ya sa mun karasa to in mun sami yadda muke so za mu dora shi akan magani ya ci gaba da sha kuma in Allah ya zai samu lafiya idan kuma an samu akasin haka to muna ganin sai dai mu masa aiki kuma a gaskiyance idan muka yi masa wannan aikin gaskiya zai yi ya sake kuma

yarinyar nan fakaranta ya kai tsaye domin ni abin ya fata da mu da duk inda ka zaga birni da ƙauye daga postar ta sai labarin ta kake ji shi nake ganin anya alhaji takarar wannan ne ba ta zama matsala ba <laughs> garba kenan wato garba kana bani mamaki kai kana da saurin rudewa da saurin damuwa kan dan kankanin abu to wai kai ka manta yadda muka yi da hafsat a baya ne ka manta matakin da muka dauka kau da kara a waje na ba wani wahala ba ne ka san aka ce mai kwarmin ido da wuri ke faru ah, hello a ah, jimai ya gobe don allah ya kai mu ki kawo min abin nan santa eh haɗa santa sai ki bani to yayi kyau na gode Allah ya kai mu idan an kawo komai za ka gani kuma za ka ci ya shafi wani na gaya maka karka da ba wani abu shike eh, to ya zami da mutum wannan riya ni ce kamar komai a hannuna ba wani abai akan magana ta ne karka damu ita ce dai kamar komai a hannuna kawai <laughs> garba kenan na to jama'a ne suka ga cewa na dace da in tsaya wannan takarar shi yasa kuma fati na ta yarda ta umartar da ni akan in tsaya maganan wani janyewa wani in ba ba zai mayu ba so just take that out of it asiya da mutanen da kika ce sun ce ki tsaya da fatin naki ki siki saboda haka so muke ki janye daga wannan takarar ko kuma mu tashi mu gaya wa duniya wace ce asiya to idan baka sani ba alhaji garba abin da kake zaton ni ina boyewa duniya to shi nake son duniya gaba daya ta sani i'm sorry that i don't even have time asiya me yake zaton mutane za su ce idan suka saurari wannan yayi kin san dalilin da yasa bana son yarinya ta tsaya takarar siyasa ne ban san wani dalili ba ga wargijin hasiya janyewar ki ce kadai za ta bai wa ɗan takarar da alhaji ya tsaye da damar ya samu ya ci zaɓe ko shi ma ya samu ya mai da ɗan abin da ya wahalta wa jama'a hasiya na ba ki awa 48 ki fito mana da abin da ya fi dacewa kuna ganin za ku kama ni because so. this mu buga mu gani ba zan janye ba mu buga same ki me ya faru me yasa kuka boya mun gaskiyar da ya kamata in sani me ya faru me aka boye miki Asha, Hafsa ce mahaifiyata. sha lemun nan ni na ce wani ne an gaya abar nan ba dan abin nan fa kin san halin pepsi din wannan pepsi ce wannan kuma kin san test din nasu ba dai bane ni daure ba za ki daure ki daure in kina dan shan abu sanyi cikin da kara a cikin ki wani karfi ina jin cikin ni to me abin da zaka na kashi na farko yanzu na sa aya suka so a kawo shi eh? ka na tura a ban gawa kina rubutun ba abu ta ina zai rubutu idanuna da suna kukulewa na ce wanda akwai wani ina kika shiga ne ina ta neman ki tun ɗazu hafsa nema me kake mu bayan kun haɗa baki da nan iska abokin nan naka ya cuci rayuwata kamar yaya ni ban fahimci ban fahimci me ya faru Mansur babu abin da zaka gaya mu kai da baki ka kace min zaka je excursion sai yau da safe ake gaya mun na suke cikin wanda za su tafi excursion ba kai ba Allah ya isa tsakana da kai tunda kai ka sa ni ji na sami sha inda yake kin ga Hafsa ya gobe wallahi babu abin da na sani tsakana da shi ba mu wata magana ba illa magana a same magana tafiyar sa ban san da ita ba ba ta kuma da aka daga na Hafsa in kun yi anan yanzu aka yi nausi accident da ke faru akwai nazir a ciki kuma ana tunanin shi ma ya mutu accident nazir din kwarai Allah lillahi wa inna ilaihi raji'un <laughs> to yanzu ake ciki an kawo su ne ko kuma wallahi shi ne ban tabbatar ba ni ma yanzu nake so in je in kwamfani to da Allah an ka tabbatar ka zo ka sanar da Hafsat lafiya <laughs> ok bari in shiga ya hakuri ya hakuri ya hakuri ki daina kuka ai ba zan koye miki kuma ba inda ina da masana wani abu ba zan sani ba kuma ba da niyyar ban san me mutum zai iya aikata ko kuma me a zuciyarsa ki hakuri hakuri Hafsat abba abba kamata ba ki yanzu mutane sai a kallon ki da girman ki kin zauna kina ta kuka haba isa kina 没有名声？给你来不娘。 wannan shi ne kuncin rayuwar da ta same ni kuma a kullum na tare da tararrabe gudun da rana za ta fito duniya da sani yanzu umma wannan shi ya zagi ke kuka <laughs> na kuka saboda abin nan da ya faru ba zai sa in janye a takarata ba Allah subhanahu wata'ala ya yi bayanin hukuncin da ya kamata a yi ma waɗanda suka yi irin wannan na da kuka umma tabbas Allah zai cika mana burin na rayuwa Asiya ina tare da ke. <laughs> ya rage ga al'umma idan na fito da su zaɓe ni ko su ki zaɓata saboda wannan abin da ya faru kaddara ce da za ta iya fadawa kan kowannen mu a duniyar nan <laughs> <laughs> tabbatar da ita da jam'iyyarta ta csp ta yi a matsayin 'yan takarar majalisar dokoki asiya abba malama asiya abba na'am me za ki ce da wannan jam'iyya ta kiwa da ta tsayar da ke da kuma al'ummar wannan jihar to alhamdulillah Garbaya! Yalla bai! Ka kunna rediyo yanzu ana hira da hasiya abba a shirin nan na kai tsaye na kowa ɗibo da zaɓi. yanzu yanzu nan yanzu nan to ba da ke ta da kuma da sauri da farko dai zan mika godiya ta zuwa ga Allah maɗaukaki sarki da ya ba wa jam'iyyata dama da cewa ni na dace da yin wannan takarar kuma insha Allah ba gudu ba kuma ja da baya. muna taya ki addu'a kuma Allah ya baki nasara akan wannan jam'iyyar to masu saurare kun ji dai abin da hasiya abba ta ke dauke da shi a yau da fatan za ku ƙara ba mu lokaci za mu gayyato ta domin ta ƙara zama ta faɗa mana abin da ta zo da shi hajiya abba ta jam'iyyar csp a ranar da ba ta samu wannan shi ne tabbatar da cewa asiya abba ce ta zama zaɓaɓɓiyar ɗan majalisar da za ta wakilci cikin birni da kewaye Allah na gode maka

ya te